Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba ƙarshen nomba tsakiyar nomba muna gaishe da manya-manyan malamai da shehunnai da waliyai da suke cikin waɗannan gidaje namu masu albarka ah, muna gaishe da kowa da kowa kuma muna fatan allah ya mana albarka allah ya ɗaukaka al'amuranmu da rayuwarmu da arzikinmu da mu. kuma allah ya biya dukkanin bukatocinmu wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗa ba ah, to ah, wannan sirri da muka zo muku da shi ah, da farko dai sirri ne da yake magana akan mustajaba sannan sirri ne wanda shi kadai ya isa mutum ayyukansa na makaranta sirri ne na shi ma as-samadan sirri ne na ismullahi as-samadu ah, sirri ne na mujarrabin tasrifi kuma sirri ne da ake dafa shi idan an zana shi a ƙasa ga wanda yake yawan buga ayyuka ba sa tashi kuma sirri ne da ake buga shi a yi hudubarsa idan mutum zai yi wani aiki na tasrifi ko wani aiki na hatimi da ake zana a ƙasa wanda an gwada an gwada bai tashi ba to bi izinin layi alama an yi amfani da wannan sirri aka ɗora hatimin da ake so a aiki wanda ake kokwanton yiwuwar abin ko rashin yiwuwar abin ko wanda aka taɓa gwada bai yi ba musamman wani sirri da muka taɓa sawa na ya bambaka ya ilin nan Ah, da ake buga shi a kan gidan tururuwa to lalle insha Allahu in dai mutum ya yi amfani da wannan sirri na yawon baka ya ilu to shi wannan sirri ana zana shi a ƙasa sai a ɗora hatimin da ake so za a yi aiki da shi ko kuma idan da wani rubutu da mutum zai rubuta wanda yake tantamar yiwuwar rubutun ko rashin yiwuwar rubutun asirin zai tashi ko ba zai tashi ba to sai a zana wannan hatimi mai albarka sai a ɗora rubutun da za a yi rubutun na yasin ne a'a na kahafi ne a'a na ibudali ne a'a na farin jini ne a'a na ɗaukaka ne rubutun na kwarjini ne a'a laya ce za a yi a guru ne kambu ne to koma dai wani irin nau'in sirri ne da ake tantamar sirrin zai tashi ko ba zai tashi ba ko ana asiri baya tashi a jiki to kowanne kalan nau'in rubutu ne da allah a rubuta wannan hatibi bai albarka kafa ɗaya sai a ɗora rubutun a kai to bi izinin ta'ala yana ƙarfafa abu ya tashi kamar irin yadda muka kawo muku hudu ba arshe arshe da take karfafa kowane irin sirri kowane irin abu to shi kuma wannan akan nau'i ne na rubutu akan kankana yawan rubuta abu da hannunka abin baya yi to da Allah a rubuta wannan abin a sa garwashin wuta guda uku a wanke hannu a kurkura baki da shi in Allah da duk abin da aka roƙa sai ya yi. sannan shi wannan sirri kamar yadda kuka gan shi muka faɗa mujarrabin tasrifi ne kuma sirri ne da yake buɗe rijiya don samun wani abu na dukiya kuma sirri ne wadda ake kiran hadimi ko rauhani da shi kuma sirri ne da ake rubuta shi kamar yadda kuka gani a zana shi a farar takarda idan mutum ya zo maka da bukata komai girmanta a gurin allah kuma komai girman bukatar komai rikicewar bukatar to insha Allah za a sashi ya dafa wannan takarda kamar yadda kuka ganta za a dafa ta da hannu na hagu mutum ya ta faɗin bukatocin shi kai kuma kana karanta kulhuwar lahu ko kana karanta fatiyan Allah da komai girman bukatarsa a gurin Allah bi izinin Allah ta'ala rana ba za ta faɗi ba sai Allah ya biya wannan bukatu kowanne irin abu ne insha Allah haka waɗanda suka gwada wasu abubuwa na ayyuka na makaranta ko waɗanda suke abubuwa na tasarifai ko irin mutanen da sauransu to wannan hatimi da shi ake gyare-gyaren dukkanin ayyukan makaranta kuma da shi ake tada dukkanin sirrin da baya tashi wannan hatimi yana da amfani da yawa da dama da amfanin ba zai lissafu ba da haka wannan sirri sirri ne mai kyau kuma sirri ne da zai amfanar da mu a fannin abin da za a sha ko za a yi guru ko za a yi laya yadda ka san hudu ba arshu arshu haka yake karfafa asiri haka nan ga wanda yake neman tsari da ibadalin sihir ana rubuta shi kafa daya a allo a kafa uku a allo ana rubuta shi kafa ɗaya kuma allon karfe in mutum ya so ko a rubuta kafa uku a allon katako ko a rubuta kafa ɗaya a allon karfe mutum ya rubuta zai wanke bayan ya wanke zai samu gawayi guda uku zai zuba in ya kwana sai ya cire ibe ya sha sai ya jefa wannan gawayin a wuta to bi izinin Allah ta'ala kowane irin sihiri ne kona sihiri yake yi da yake fama da matsalar taɓin hankali ko yaro jikin shi baya karfi ko yana da yawan gagara a rubuta a bama yaro ya yi alwala da shi a gurin mai tsarki allah zai shiryar da shi zai zama shiryayye natsatse mai cikakkiyar kamala kuma mai hankali mai natsuwa idan aka rubuta shi aka ba macen da take dauke-dauke ko take bibiyar maza ta yi wanka da shi a guri mai tsarki bi izinin ta'ala za ta zama natsatsiya yaran da iska suke hana ibada ko suke daukar sa su kai can su kai shi nan su kai can su kai can in aka dauke shi aka wanke aka sa kaikayi ko ma kan mashaƙi ya yi wanka da shi in allah da ko ifiriti yake kansa zai fita ah, wanda ya yi wani aiki iska suka sa sharaɗi aikin nan na kuɗi ne ko aikin na wani abu ne a rubuta wannan takarda kamar da guganta kafa ɗaya a watsa a gurin in allah yadda kowane irin abu ne zai taɓi kuma za a ci za a yi amfanin da ake so a yi da shi sirri ne dai mai amfanin nuka da yawa alhamdulillah insha allah za mu tsaya a nan sai kuma zuwa gaba don neman ƙarin bayani za a iya kira mu a 081 300 10 609 mai magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhane zaria mai dubin asararu wannan sirri sirri ne mai matukar amfani da daraja insha Allahu uh, kuma muna kira ga 'yan uwa wanda suke gabar da yamma kudu da arewa da Allah da wadda daga yau mun soke duk wani wanda yake ɗaukar sadun mai ɗora akan facebook mun cire damar da muka ba su mun soke ɗora sirrikanmu gaba ɗaya kwata-kwata akan facebook kowaye komai kusancin shi da mu mun daina ni ba na facebook ba na duk wani abu da ya shafi facebook da haka insha Allah mun cire wannan abubuwan damar da muka ba su amma sirri in za ka tura zuwa ga wani aboki to ko ina ne a tura